إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويذكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشيق بعد تفسير القرآن من جرمة أولنا وتعني البركة وترمضان كمكي قباتر وأنا مسجد السلفية ko maktaba na darul hadisin salafiya unguwar jugal garin biyu jihar borno a muna neman afuwa ga masu bibiya mu kai tsaye a online mun ƙara minti sha biyar wannan haka ya faru ne saboda lalurar da ba za a rasa ba na ɗan adam muna roƙa Allah maɗaukakin sarki ya karbi ibadojinmu ya gafarta mana kurakuranmu muna yinin talata wacce take yinin goma sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ta zo daidai da yinin biyar ga watar biyar ma'ana biyar ga watan eh, mai miladiya shekara 2020 muna nan a cikin suratun ra'ad a jiya mun tsaya aya ta abinan aya ta sha tara ko inda Allah madaukakin sarki yake cewa afaman alamu annama unzila ilayka bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Ubangiji ta'ala ya ce, A faman ya alamu, shin wanda ya san an annama unzila ilaika min rabbika, lalle abinda aka saukar maka daga Ubangijinka, huwal haƙƙu Shi ne gaskiya kamar huwa a'ma shin zai zanto daidai da makaho inna ma tafakkaru ulul albab lalle ma'abuta hankula su suke wa azaltuwa in ba ku manta ba a jiya mun fassara wannan ayar wannan ayar ya nuna cewa dukkanin wanda ya san Allah ya san annabi ya san Qur'ani ya san hadisi ba daidai yake da wanda bai sani ba ba daidai yake da jahili ba ana nufin a afaman ya'lamu ma unzila unzila ilayka min rabbikal alhaqu kaman huwa jahilun biha shin wanda ya san addini daidai yake da wanda bai sani ba kaga wannan yana daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake nuna mai neman sani na addini ba za su zanto daidai da wanda baya neman sani ba shi yasa ma Allah madawacin sarki ya tambaya a cikin alkur'ani mai girma yace qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la alamun shi ma sai ta inna ma yatazakkaru ulul albab nan ma inna ma yatazakkaru ulul albab a can Allah ya ce qul hal yastawi ya alamuna. shin ka ce shin wa'anda suke neman sani suka san Allah da annabi za su zanto daidai wallazina la ya'lamuna da wa'anda ba su sani ba sai ta inna ma yatazakkaru ulul albab lalle ma abuta hankula su suke tunatuwa su gane haƙiƙanin magana nan ma yace inna ma yatazakkaru ulul albab da wannan ne sai malamai suka ce duk wanda yake bauta Allah akan basira duk wanda ya san ilimin addini shi kenan ga wani kuma bai san ilimin addini ba ya iya kera jirgin sama ya iya kera kumbo ya iya kere-keren nan amma bai san Allah ba bai san annabin Allah ba sai kace wannan da yake kere-keren nan ya fi wannan da ya san Allah ya san annabi ya fi sai kace wancan din ya fi wanda ya san Allah da annabi an gane ko ko ka samu wani wanda ya kore da ilimin zamani wanda abu ne mai kyau amma bai san komai na addininsa ba to ba za ka ce ko wanda ya san addini ko bai san zamani ba ka ce wancan da ya san zamani bai san addinin ba ya fi wanda ya san addinin bai san zamani ba duk wanda ya ce ga wani ya fi malamin addini daraja malamin addini musulunci daraja aka ce wanda mahaukaci ne da Allah ta inna ma ta ulul me albab ma'abuta kula su suke gane fifikon masanin addini akan wanda ba masanin addini ba ina ta an gane shi ne inna ma zakaru ulul albab ma'ana mai hankali ne yake sanin haka wannan yana daga cikin ayoyin da suke nuna muhimmancin ilimin addini yadda Allah madaukakin sarki ya ka ayoyi da yawa da yake nuna ah, darajar ilimin addini kamar yadda Allah ya faɗa game da annabi Sulaiman wa warisa Sulaiman Dawud wa ƙala ya ayyuhan nas ulimna mantiqa tsairi wa utina min kulli shay inna hadha la huwa al-fadl al-mubin yace Allah ya ilmantar da mu har yaren tsuntsu muna ji to yaren tsuntsu ma Allah ya ilmantar da kai ce wannan falala ne mai girma to fa ma zannuka da yaren Qur'ani da yaren hadisi an gane ko in dai tsuntsu yayi magana ka san me ya faɗa yace inna hadha la huwa al-fadl al-mubin a cikin suratul naml aya ta 16 lalle wannan falala ne bayyananne to wani a fili yake yana nuna falalar ilimin addini yadda ubangiji ta'ala yake cewa yuti al-hikmata man yasha wa man yuta al-hikmata faqad utiya khairan kaseera yuti al-hikma ya ka al-hikma da da ma'rifa wannan shine ilimin addini wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan منهم ya عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كذا النبي هذا كلام تبدا علم الدين to shi da Allah yana ba da ilimin addini ga wanda ya so wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katira wanda aka ba su ilimin addini an ba su alkhairai masu yawa imam al-bukhari da muslim a hadisin da suka fitar annabi ya ce man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya so su da alkhairi zai ba su fahimta cikin addini hadisi na saba'in da ɗaya cikin bukhari na dubu da talatin da bakwai cikin sahihu muslim kuma manzo Allah ce al'ulama wa rafatul anbiya malamai magadan annabawa ne ma'ana kana nan bayan rasu annabi sama da shekara dubu in kana son ka gaji annabi ka shiga neman ilimin addini sannan kuma shi ilimi annabi yaqub alaihi salam yake cewa ɗansa annabi yusuf wa kazalika ya ji tabi ka rafuka ya ɗana haka allah zai zaɓe ka me zai nuna allah ya zai zaɓe ka shine allimu ka dan zai baka ilimi min ta'wil al ahadith na fassarar mafarkai kaga in ilimin fassara mafarki allah ya baka zaɓi ne to fa ma da ilimin fassara alkitabu wa sunna wa ni mataho alayka kama atammaha ala abawayka min qabl ibrahim wa ishaq inna rabbaka alimun hakim sannan kuma cikin abin da yake nuna shi da ilimi abu ne mai daraja ubangiji ta'ala ya kawo kujera guda uku ɗaya nashi ɗaya na mala'ikunsa ɗaya na malamai yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa nasa wal mala'ika sai mala'iku sai na uku wa ulul ilmi qa'iman bil lailaha la ilaha illa a wannan kenan shi yasa annabi yace duk wanda ya kama hanyar neman ilimi Allah zai sauƙaƙe masa hanyar shiga aljanna ilimi na eh, ilimi ko da ga jikin dabba ne yana da daraja ka dubi wannan kare fa shine ka dabbar da in ya lashi kwano sai ka wanke sau bakwai na farko da ƙasa tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kal an yasilahu sab'a marratin ula hunna fi turab amma duk da haka Allah ce ma allamtu min na jawarih min tu'allimunahunna mimma allamakumullah fa kulu mimma amsakna alaykum Allah ya ce idan kun hora kare kun hora dabbar farauta kun hora kare ta koyi ilimin farauta Allah ya ce in kun tura ta da karatun yanka fa kulu mimma amsakna alaykum lakum ku ci abin da suka kamo muku wannan yana nuna mana muhimmancin ilimin addini ilimin addini kuma ilimi ne yadda na fara muku bayanin jiya ya tattari komai ya tattari biology yadda muka faɗa a jiya falyanzu da insani min makwalik kwalika min ma'in dafik ilimi ne wanda ya shafi eh, tsirrai da shuke-shuke a agri falyanzu da insani ila ta'amihi mutum ya kalli abincinsa anna sababna al-ma'a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتونا ونحلا كاغا وانا بانغرن يبنيا اكوي معروشات وغير معروشات ان الله خالق الحب والنوى الله yana tsaga kwaya da kwalfar gurtsu yukhrijul hayya min al-mayt ila akhirih sannan ko yanka koma bangaren kiwo wa min anami wa farsha kulu mimma razaqakum Allah yace min al-iblis nayni wa min al-baqaris nayni min al-dha'nis nayni wa min al-ma'zis nayni kowanne ta kul az-zakarain harrama am al-unsayayn amma ishtamalat alayhi arham al-unsayayn daya nabi'uni bi ilmin daya kuma wa man azlamu ila akhiriha sannan kuma idan ka taso daga wannan bangare ya baka ilimin astronomy sanin halittun sama ga kwallon rana wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika tadbirul azizul alim ga wata walkamar kaddar qaddarnahu manazila hatta ada kal urdunil qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahu geography kake so na duniya kaje suratul kafi duk ya nuna maka ga sarki zulkarnain ai karshen geography kaje bangon duniya ba fa'ad ba sababa hatta idza balaga maghriban shams ya je ma mafadar rana ga yadda take hatta idza balaga a can sai mafitar da ga yadda take hatta idza balaga bainas saddain har yaje bangon duniya waje da min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna kauna in kana neman injiniya eh, eh, ilimin injiniya ne to ga ga jin da majuj suna ƙetarowa su zo yanzu ana so a yi ginin da duk tsallen su da kowane jirgi za su ba za su yi su ƙetare ta ba duk fashe-fashen su ba za su yi su fasa ta ba duk yadda za zo da nakiya da nukiliya ba za su iya fasa ta ba Fala ma makanni fihi rabbi khairun ni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum sadda atuni zubural hadith hatta idza sawa baina sadafain qala fuqu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi qitra don sa fa masa'u an yadhharuhu ba za su ketara shi ta sama ba don kaurinsa wa masata'u lahu nakba qala hadha rahmatun min rabbi fa'iza ja a wa'adu rabbi da alahu dakkan ko dakka'a wa kana wa'adu rabbi haƙƙa to kaga wannan duka ƙur'ani ya tattaro su in ka zo ɓangaren mathematics ka zo ɓangaren lissafi ƙur'ani ya baka eh lissafi na 1 plus 1 a hada zai addition ƙur'ani ya baka faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj eh azumi uku a kwanakin hajji wa sab'atin idza raja'at yayi bakwai in ya dawo kasansa sai Allah ya ce bari a koyar da ko addition da uku da bakwai tilka in an hada su ashiratun goma ne kamila shine ne din kenan ya nuna maka ta hada uku da bakwai goma kuma yace wa ajna musa 30 laila fa atmamnaha bi ashir wa tamma miqatu rabbih min 40 yawma mun yi wa'adi da annabi musa kwana 30 muka kara goma sai Allah ya ce da 30 da goma sun zama na 40 kaga an koyar da kai addition subtraction kuma ya koyar da kai walaqad awhayna nuhan ila qaumi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama فاخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه واصحاب السفينه kaga madadi yace mun turo annabi nuhu yayi shekara 950 yana wa'azi sai Allah ce a'a yayi shekara ɗaya minus hamsin. alfa sanatin illa khamsina ama kai ya koyar da kai cirewa saboda haka duk wanda yake cewa a ah, eh, eh, boko haramun haramun ne kaga ya ce qur'ani haramun ne kenan dai ya zo cikin qur'ani sannan ko idan ka zo abin da ake cewa multiplication kaza sau kaza man jaa bil hasana falahu ashru amsalha 1 times 10 10 an gane ko man jaa bil hasana falahu ashru amsalha kuma qur'ani ya zo yayi bayanin lissafi division rabawa wa nabihum anna al-ma'a min qismatan bainahum qabilu sha biyu ne suka roki ruwa wa idh tasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi a al-hajar fanfajara minhu isnata asharata su sha biyu ne sai Allah ya to ana so a ba su ruwa ɗaya sai aka yi musu ruwan sha biyu to sai suka samu ɗaɗɗaya ɗan alima kullu unasin mashrabahu kulu washrabu min rizqillahi wala ta'asu fil ardi muslim rabiyan gado ba ba rabiya bane sannan ko in kana neman a a one over kaza kaza over kaza over kaza over kaza duk qur'ani ya gaya maka falahunna rubu'u one over four falahunna thuluthu one over three falahuma falahuma thulusani two over three falahunna thumunu ba ta ga 1 over 8 1 over 3 1 over kaza duk qur'ani ya faɗa to shi yasa Allah yake cewa afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma inna ma yatazakkaru ulul albab shi yasa duk wani nazarinka qur'ani ya tabbatar duk wani nazarinka duk wata kimiyya da fasaha qur'ani ya tattaro su gaba daya akwai wani da ce a cikin bincikensa wani babban profeso ne sama da shekara 20 da ya wuce yace yayi bincike ya gano fatar jikin mutum shi yake filin ba abinan ba tsokar jikinsa ba eh wato idan mutum ya ji sanyi fatarsa ne ya ji zafi fatarsa ne shi ne sai aka ce mai dalilinsa shi ne sai ce eh ai in za a yi wa mutum allura idan alluran ya taba fatar sai ji ya yi zafi amma yana limewa fa sai ya daina jin zafi sai aka masa tafi raf raf raf ya zo da wata nazarin da ba wanda ya riga cikin duniya shi da eh, shan tambur ya daga ne so ai wannan qur'ani ya faɗa sama da shekara dubu har ma musulman wurin su ga rubuta ina qur'ani ya faɗi wannan magana ita ka je suratul nisa'i ubangiji ta'ala yake cewa innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara wai suka kafirce wa ayoyin mu za mu kona su da wuta kullama nazijat juludu duk da fatunsu ya kone ya zama babu baddallahu juludan ghaira sai mu canza wata fata don me za mu canza li yazuqul azab don su ɗanɗani azabar ta hanyar fata. wannan ya nuna kenan eh, fatar shi yake filin sai sa in ya kone Allah zai zo da wata fata wani ya zo ce to ai shi ya gama bincikensa ya gano kwaro kwaro da kuke gani sun da baburanci ko kwaron nan da kuke gani to fa shi kwaron nan an yi sa ne da eh, sinadarin kwalba plastic sai aka riga masa tabi tap tap tap tap ta ga ai qur'ani ya riga ka eh, ya yi magana tururuwa ƙwaro ne ai hatta idza atau ala wajin namli qalan namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman waya annabi sulaiman ne yake tafiya da rundunar sa suka zo bakin ramin tururuwa sai wata tururuwa take cewa ya ku taron tururuwa ku shiga ramin la ya haɗi manna kun Suleiman madadin ta ce la ya dusan na kun Suleiman kada Suleiman ya taka ku sai ce la ya haɗi manna kun kada ya taka ku ya ce haƙama zujaj ya fasa kwalba zira kenan la ya haɗi manna kun Suleiman kada Suleiman ya fasa ku kenan ƙur'ani ma ya nuna asalin tururuwa da ƙwari su da sinadarin ne kwalba ne an gane ko kaga wayannan duka wata kimiyya da fasahar ka da za ka ga ƙur'ani ya riga ka duka idan nazarinka da bincikenka ya zo daidai da ƙur'ani gaskiya da ya ci karo da kur'ani kuma ƙarya ne to shi ya Allah ya ce a faman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal alhaq kaman huwa a'ma sai ta inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina na bi ahdillah ma'abuta hankula da Allah yake magana ku buɗe kofa dalibi ɗaya shi mutum ma'abuta hankula da Allah yake magana su ne allazina yufu na bi ahdin lahi su ne wa'inda suke cika alkawarin Allah wala yanqudu na misak kuma ba sa warware alkawari yawa zauna can allazina yufu na bi ahdin lahi su ne wa'inda suke cika alkawarin Allah mai hankali shine mai cika alkawarin da ya da Allah wala yanquduna al-mithaq kuma ba sa warware wannan alƙawari mai hankali shine wanda zai ce ni fa yau na balaga daidai nake da in nayi daidai aljanna in nayi ba daidai bauta. to wani alkawari ne ke tsakanina da Allah akwai sallah akwai azumi akwai kaza akwai kaza akwai kaza sallah lokaci yayi bari in je in hajji Allah ya hore min eh bari in je in azumi lokacin sa yayi bari in je in shine kenan allazina yufuna bi ahdillah domin alkawarin shine wa ma jinna wal insa illa Su sune waɗanda suke cika alkawuran Allah wala yin al-mithaq ba sa warware alkawari nan alkawarin Allah malamai yi maganganu kamar guda biyu eh, eh, abinan eh, ibn jauzi cikin zalim masir ya ka fassara biyu shi fassaran farko yufuna bi ahadillah shine alkawarin da Allah ya ɗauka da mu lokacin da ya fitar da mu a ƙwayoyin halitta a gajen bayan annabin Allah Nuhu alaihi salam Allah ya tara mu a matsayin ƙwayoyin halittu ya ce alastu bi rabbikum kun yarda ni ne ubangiji ku inna halitta ku za ku bauta mun sai muka ce eh shikenan sai Allah ya karbi alƙawarin nan shi yasa wasu ka ce shi yasa idan za a yi bi jariri zai zo hannun arfe rufe ma'ana ya zo da alƙawarin arfe alƙawarin zai bauta wa Allah magana ta biyu shine kenan alƙawarin da Allah ya mana shine abin da Allah ya farlanta a kanmu duk abin da ka san farilla shine alƙawari kaga tauhidi shi farilla ne salloli biyar farilla ne ko ba haka ba azumi in lokacinsa ya yi farilla ne hajji in Allah ya hore farilla ne zakka in ya kai nisabi farilla ne shine yufu da bi ahdillahi suna cika alƙawuran Allah wala yanquduna mithaq ba sa warware alƙawra al Abu Dawud a cikin abin ɗinsa ya kawo al'imam abu dauda ya kawo hadisin aufi ibn malik yadda imam kurtub eh, ya kawo cikin tafsirinsa aufi ibn malik ya ce mu bakwai ko takwas ko tara muna wajen manzo allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce mana ala su bayi una rasulallah shin ba za ku yi wa ni annabi mu baya ba sai muka ce ya rasulallah ai bai daɗe ba muka yi maka mu baya a ɗazu ɗazu muka yi maka mu baya a to a kan me kuma za mu sake maka mubaya'a ta nabi ka ku yi mun mubaya'a akan an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a za ku bauta Allah ban da shirka sai na yi wa tusallu salawat al-khams ku yi salloli biyar na uku wa tasma'u ku saurara wa wato na hudu wa tu'i'u ku yi da'a sai na biyar annabi ya faɗi wata magana muryarsa ƙasa-ƙasa muryar ƙasa-ƙasa don ya nuna muhimmancin abun wa Allah ta na nasa shay'a ku daina roƙon mutane ku daina bara cikin abubuwa biyar da adadi irga ku daina roƙon mutane Auf ibn Mali ya ce don tsabagen yadda wannan mubaya'ar da muka yi tasiri har ma a cikin mu zaga mutum yana kan doki ko jaki ko raƙumi in bulalansa ya kumta ya faɗi to yana jin ya roƙi wani ya miko masa bulalan ya yi roƙo sai dai ya sauko ya ɗauki kayansa su ɗin nan guda tara da suka yi wa annabin baya a wannan hadisi imam musu ya kashi kitabun zakat sanuhu abu dawud shi ma ya kashi cikin kitabun zaka hadisi na biyu. a idan ka dubi wannan hadisin sai ya zanto allazina yufuna bi ahdillah yani yufuna bima bay'u alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun cika abin da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da shi kenan ina fata an gane yufuna bi ahdillah sun cika mubaya'a da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar ibn al-arabi al-maliki yace su don tsabagen ma kiyaye mubaya'an nan to ba sa ce wani mai komin kaza duk da ka ce wani mai maka kaza babu laifi amma ba sa ce wani mai komin kaza yadda tsabagen sahabbai suka nisanci mai bara amma ya ga wani idan kankare ya bai warke daidai bai a samu jari sai lambata ya koma yana bara a kasuwa da sauransu sannan eh, ibn al-arabi al-malik yana faɗa yadda al-imam al-hafiz eh, imam al-qurtubi ya a tafsirin sa akwai wani mutum ana ce masa abu hamza al-khurasani yana cikin manya-manya masu ibada sai ya ji wannan hadisin ga mubayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai yake to ni ban yi zamani ne ba ban yi zamani da annabi ba ban yi zamani da sahabbai ba ni dan baya ne amma duk da haka rabbi inna haula'i ahadu nabiyyaka izra'uhu wa ana uahiduka alla as'ala ahadan shay'an yace ya Allah ya ubangiji wa'ancan sahabban shi yi mubaya'a da annabi sallallahu alaihi wasallama ba za su yi roƙo ba to su yi mubaya'a da annabi don suna ganin sa annabi yana raye to yanzu annabi ya rasu ya Allah kai kuma ba mai mutuwa bane kana nan to ya Allah ina maka mubaya'a kai tsaye ne ma ba zai roƙo ba ne ma ba zan roƙo ba haka yi wannan mubaya ba zan roƙi mutum komai ba sai rannan ya fita zai tafi hajji shi abu hamza al-qurasani da ya zuwa hajji daga sham ya kama hanya zai je hajji yana tafiya hanya da daddare shi kenan yana tafiya da tawaga suna da yawa suna tafiya cikin dare sai tsaya a baya don wani uzuri irin na dan adam kamar kama ruwa ko wani abu mutane suna ta tafiya to da ya ratse baki hanya a akwai wata rijiya kuma ba a yi mata irin murfi ko a gina mata wani gini a baki ba kawai sai ya zarme ya fada wani rijiyar da ya fada wani rijiyar yana kaiwa kafa. sai ya ce bari fara ihu da 'yan uwan nawa su fi su zo su cire ni can sai ya ce innal hu ya rani wa ya yasma'u ai Allah da na yi masa baya a bazan roki kowa abu ba yana gare na yana sauraro na sai ya shiru <laughs> ya fasa wannan kiran sai yace ba zai magana dan ada ya zai taimake ni ba bai dade ba sai ga wasu jama'a sun zo bakin rijiyar suka ce kai suna wuce suka ce kai tunda wani rijiyar ya yi bakin hanya kar wani ya ratse ya zo ya fada saboda haka bari mu tsinki itace mu yi wa rijiyar nan murfi bai zanto protecto ga duk wanda zai zo wajen ya yi niyyar ya yi ihu su ji su taimake shi sai tana mubaya'a da ya tsakaninsa da Allah ba zai roƙi kowa komai ba to shi kenan ƙwaitar suka yi murfi suka tafi ya yi shiru ya tawakali yana nan yana nan yana cikin rijiya shi kenan a wannan lokacin sun zo sun rufe rijiya sun tafi can sai ji wani murya na cewa miko hannunka sai miko kawai sai je su a waje eh, bai gawa ya turo shi ba sai ji ana cewa kai fara samara ta tawakkal ya yi ta ga sakamakon tawakkal abinda aka gana to shi da gina abubakar ibn al-arabi al-maliki ya ce kaga wanda mutumin ya yi wa allah alkawari ba zai yi roƙo ba kuma ya tsaya bai yi roƙon ba kuma allah ya fitar da shi sai ce ku yi kwaikwayi wannan mutumin za ku shirya al-imamul qurtubi da ya kawo wannan kissar a tafsirin sa sai ya kawo magana abul faraj al-jawzi shi ko abul faraj al-jawzi yana gyara akan wannan mutumin shi ma yayi kuskure <laughs> shi ma wannan mutumin yace shirin wannan mutumin a irin wannan wuri da sunan tawakkali shi ya doka kuma ya taimaka kansa wannan bai halatta ba don da mutumin yana da ilimi ya san tawakkali baya hana riko da sababi ko da ka yi tawakkali ka yi riko da sabon ka yi tawakkali Allah ne mai ciyarwa za ka fita ka nema an gane ko ah, domin eh, ya ce ai ga ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da tawakkali ne yana da tawakkali amma da zai kaura daga makka ya zo madina sai kaura da daddare bai ce bari fita da rana na dogara da Allah ba sai fita da daddare bayan kowa ya yi barci sawu ya dauki kuma da annabi ya fara tafiya din ya zo garu saurin sai ya ɓuya a kogon ya yi kwana uku ya yi likimo ya ɓuya don kara ganka annabi ba shi da tawakkali ina da tawakkali amma ya yi riko da sabai muna iya karawa akan wannan mu dubi ashabul kafi ai ba wanda ya kai su tauhidi tunda dai warabbatna ala qulubi mun daure zuciyarsu iz qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan na qulna idhan shababa haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alaha laula ya'tuna 'alayhim bi sulthanin bayyin wa man adlamu mimman iftara 'ala allahi don sabagin tauhidin su har Allah ya ba su barci shekara ɗari da tara, Allah ya hana rana ma buge su amma bayan sun farka za su sayi abinci suka ce faba a so ahadakum bi wariqikum hadhihi ila al-madina falyanzur ayyuha azka fa'aman wal ya'd falyajikum bi in minhu ina muhallin shahid wal yatalattaf wala yushiranna a ahada suka tura ɗayan da kuɗi zai ka saya mana abinci amma duk kwanan da za ka shiga ka lalle ka wala yushiranna bikum kar wani ya ganka ya kamo ka kaga ya ce suka ce ita leƙe ya ta waike waike ta wani ya kore masa tawakkali annabi musa alayhi salam gari yayi zafin fir'aun ya ce a kamo shi fa kharaja minha khaifan yatarqab sai fita daga misra a tsorace yana ta waike waike to shi din ne shi da tawakkali saboda haka tawakkali baya hana riko da sababi dan haka shi wannan mutumin da a ce yunwa zai hallakar da kai ka ga wani da abinci kake ba za ka roƙa ba har sai ka sai ka mutu ko ka mutu ka kashe kanka ai Allah ya baka baki kuma ya nuna maka wanda yake da abun ko yake da ruwan ai akwai abin da Allah yake so tattare da kai baki da Allah ya baka akwai dalilin da ya baka shi kaza da ya baka akwai dalilin da ya baka saboda haka wannan tawakkali mutumin nan bai yi ba dole ne ko za ka yi tawakkali sai ka yi riko da sabani shi ya sa mutumin nan ko da Allah ya taimake shi in ji abul faraj to Allah ya taimake shi ne don jahilcinsa rashin sani ne ya yi tawakkali ya ɗauka ba za yi riko da sabani ba to kaga ya yi ijtihadi sai ya kuskure yana da lada ɗaya madadin ya samu lada biyu da ya ijtihadi ya dace ina fata an gane akwai shaidu yusuf akwai alkardawa cikin littafin mai suna mina tsari ila la a tawakkal ya kawo yannan kisosi da dama cewa wawarin sai su ɗauka sai ka yi tawakali kaɗai sai ka kyale sababi wannan haramun ne ko ka rike sababi kaɗai ka kyale tawakali haramun ne kun ka yi tawakali amma duk abin da ake a kare kai daga damuwar sai ka kare kanka an gane ko duk wanda ya riko da tawakkali kadai ya watsar da sababi jahili kuna fahimta duk wanda ba ya rike sababi kadai yake sababin zai kare shi watsar da tawakkali kafiri ne kaji bambancin zance an gane ko domin in kai riko da sababi kadai Kan ƙin tawakkali kace sababin ne zai karɓe ka shi yake da iko ba Allah ne yake da iko ba kaga wannan kafirci ne amma wanda ya riko da tawakkalin kadai ya watsar da sababi ta wannan jahili ne wannan kiran shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa ah, alladina yufuna bi ahdillah da suke cika alƙawuran Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware al-mithaq alƙawurra allazina yufuna bi wayanda suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alƙawurra warware alƙawurra ma'ana alƙawarin da suka yi na bauta tsakanin su da Allah eh alƙawari na bauta tsakanin su da Allah ba sa warware shi suna soke farali da Allah ya aza musu mujin za su iya haka nan kuma alƙawari tsakanin su da bayin Allah sai Allah ya ce wallazina yasluna kuma siffofinsu na biyu su ne waɗanda ya siluna suke sadar da ma amarar lahu bihi an yi sala abinda Allah ya umarni a sadar siffofin masu hankali na biyu wallazi ne ya siluna su suke sadar da ma amarar lahu bihi an yi sala abinda Allah ya umarni a sadar a ibn abbas da katada da siddi sun ce sada zumunci shine masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar shi ne sadar zumunci yayin da al-hasan al-basri kuma yace masu sadar da abin da Allah ya umarni a sadar shi ne ke nan eh, masu eh, gaskanta annabi sallallahu alaihi wasallama su haɗa shi da sauran annaba duk su gaskanta su Alhassan ya yace ko kuma masu sadar da abin da Allah ya umarni da shi a sadar muqatil yace su ne wayanda suka yi imani da annabawan Allah gaba daya ba su yi aiki irin na yahuda suke nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din duk annabawan Allah sun imani da su sannan ko yana ɗaukar sadar da abinda Allah ya umarni a sadar hada sahu mana duk abinda Allah ya ce a hada sukan hadawa shine ne su ma amara Allah bi an yusala wa yakhshawna rabbahum ko suna tsoron ubangijinsu ويخافون سوء الحساب كما سنة أوران مبونا الحساب في الله يتعلمين والذين صبروا بغاء وزر ربهم وأقاروا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلاشيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى Ubangiji ta'ala yana irga mana siffofin bayansa masu hankali da ya kira, wanda bayan ya irga zai faɗi mai ya tanadar musu gobe kiyama. A ya faɗi siffar farko allazi na yofu na bi ahadillah suna cika alƙawarin Allah. siffa na biyu wala yanquduna al-mithaq ba sa warware alƙawari siffar su ta uku wallazi ne yasluna ma amara Allah bihi an yusala suna sadar da abin da Allah ya umarni a sadar sannan ko siffar su ta hudu wa yakhshawna rabbahum suna tsoron ubangijinsu siffar su ta biyar wa yakhafuna su'al hisab suna tsoron mummunar hisabi wanda za a kai mutum wuta siffa na shida wallazina sabaru bi a wajhi rabbihim su ne waɗanda suka yi haƙuri don neman yardan ubangijinsu dama haƙuri iri uku ne na farko asabru ala fa'atin lahi ko fi fa'atin lahi haƙuri wajen bin Allah abinda Allah ya ce kayi yi bin wuyarsa sai na biyu asabru ala an ma’asilla haƙuri wajen barin saɓon Allah sai na na uku asabru ala aqdarillah haƙuri akan ƙaddaran Allah bayanan su ne kashe-kashen haƙuri guda uku haƙurin nan duka guda uku kuma wanda ya fi lada shi ne haƙuri wajen bin Allah da haƙuri wajen mai barin safon Allah amma haƙuri bisa ƙaddara shi ma yana da lada amma damar baka yi haƙuri ba mai za ka yi ɗanka ya mutu za a isa ka dawo da shi <laughs> an gane ko ka ta mutu ko baka yi haƙuri ba za ka dawo da ita Allah ya yi ka kai ka naka ko an yi zaɓe ka faɗi to me za ka yi ƙura za ka tayar in ka tayar sai su ɗaure ka <laughs> an gane ko eh, amma shi ma yana da lada amma wanda ya fi lada haƙuri wajen bin Allah da haƙuri wajen barin sabon Allah ma'ana wajen bin Allah duk matsalar da zai ja maka ka jure shi da wallan zai na sabarun su a wajen rabbi annabi yusuf dan an sa sabon Allah yake kurkuku aka jefa shi annabi ibrahim zan faɗan gaskiya sarakuna da masu mulki wuta suka jefa shi annabi sallallahu alaihi wasallam manyan gari sai da suka tayi masa da hankali ya kaura daga maka ya koma madina fir'auna ya tada hankalin annabi musa ya bar misra ya dawo madina shine wallazina sabaru tiba'a wajhi rabbihim sune waɗanda suka yi hakuri wajen bin Allah ma'ana wajen bin Allah da faɗin gaskiya ko ma ne za a musu a musu wani yana da cikin siffofin ulul albab wa aqamu salata kuma suna tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran kuma suka ciyar daga abin da muka azurta su inji Allah sirran a sirrance kalmar sirran wani yana nuna muhimmancin ibada ta ɓoye an gane ko sirran yana nuna ibada ta ɓoye shi yasa don muhimmancin ibada a ɓoye sai da aka samu malama da dama su yi rubuce-rubuce kamar ibrahim adduwai shi ya yi littafi suna al'afiya ma'ana kissar masu ma ɓoye ayyuka na ibada a lalle ayyuka na ibada a ɓoye suna da muhimmanci kwarai da gaske don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna Allah yuhibbul abda taqiyyal ghaniyal khafi al khafi Allah yana son bawa mai tsoron Allah mai wadatar zuci alkhafi mai ɓoye wasu ibadarsa wani hadisi imam musul ya kajirin kitabun zuhud imam ahmad cikin musnad dubi sahihul jami hadisi mai lamba 1882 a idan aka ce Allah yana son masu ɓoyewa ma'ana shi sake son ka tafi cikin dare ka yi kiyamun laili ka tashi kai wasu ibadoji ana so ya zanto mutum yana da wata ibada wanda yana yin sa a ɓoye ba wanda ya san yana yin sai Allah ba wai an ce duka ibadar ka ɓoye ba a'a wannan ba ce haka ba amma akwai wasu abubuwa ɗaiɗaiku da za ka ɓoye wanda babu wanda ya san kana yin su ina fata an gane wanda shi ne ƙa'ida ah, ya tabbata a hadisi abu huraira Allah ya ƙara masa yarda da ya tashi ba da wannan hadisin sai da ya ce samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulu zai fara fadin hadisin sai ya faɗi ya suma ya sake zuwa aka watsa masa ruwa ya farfado zai sake fara fadin hadisin sai ya suma har sau uku don yadda hadisi yake tsorata shi sai abu huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce farkon waɗanda za su shiga wuta farkon waɗanda za su shiga wuta eh, mutum uku ne in ji annabi farkon waɗanda za su shiga wuta ranar kiyama hmm, wancan kaɗai za ka taɓa ba wannan ranar kiyama farkon waɗanda za su shiga wuta mutum uku ne ba fir'auna ba fa zai fara shiga ba ƙaruna ba ba hama da ba ba bukta nasar ba annabi ya ce shi wannan ka kyale shi kawai wancan za ka ayoyi ya tsari annabi ya ce farko wayanda za su ga wuta gobe kiyama mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa abun yayi ta sumar da Abu Huraira na farko qari'ul Qur'an mahaddacin al-Qur'an na biyu wal mujahidu wanda ya jihadi har aka yi shi a filin jihadi sai na uku wal mutasaddiqu sai wanda ya sadaka su ne farkon mutanen da Allah zai bude wutar jahannama da su wuta ba kowa ciki farko mai shiga malami sai shahidi sai mai sadaka shi ne shi malamin Allah zai ce na baka dama mai kai na haddata littafinka na yi kaza na yi kaza sai Allah ya ce ka yi ne don a ce ka iya ba ka yi don Allah ba tafi wuta shi kuma wannan mai jihadin a ce ka yi ne don a ce jari ne ba ka yi don Allah ba wuta wannan kuma wanda ya sadaka da dukiyarsa a ce ka yi ne don a ce kai mai kyauta ya wuta wannan hadisin shi mu'awiya da kansa shi ma da ya ji wani hadisin sai da ya kuka kuka mai tsanani har abokanensa suka ɗauka zai mutu sai ya rufe da wannan ayar fadin Allah man kana yuridul hayata duniya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil nar laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habida ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun wannan ba wai yana nuna an hana aiki a bayyana ba za a je lancin ka hau duron ka ce kama da kaza amma duk yadda za a yi ka yaƙi niyyar ka ya zanto don Allah don sadaka a bayyane shi ma yana da sa don yana shajja a ya karfafa wanda bai yi ba shi ma mai yayi amma ko da mutum zai a bayyane ya yi da niyyar karfafan wasu su ma su yi an gane ko in zai a ɓoye ko ya yi ba wai don yana tsoron wani ba kawai yana son lalai ya zanto tsakanin su da Allah shi yasa aiki duka ba a bayyana shi duka ba a asarta shi ina fata an gane a sannan kuma wajen muhimmancin abin aikin boye ubangiji ta'ala ta ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku ko ku ambace shi ku roke shi ku kaskantar da kai a boye shi yasa da mutum zai addu'a a bayyane to addu'ar da ya yi a asirce ya fi Allah ya fi saurin karba shi yasa annabin Allah zakariya da Allah ya jarrabe sa da rashin haihuwa shekarunsa ya kai na tsufa wa karbalaktu min al-kibari itiya ya kai shekaru irin 70 tamanin. to da ya tashi addu'a addu'ar da abin da sa Allah ya karbi addu'ar yayi a boye dan yana daga cikin sharuɗan addu'a in kana son Allah ya karba na farko ka bayyana kaskancinka da rauninka ka ce ya Allah ne ba kowa ba ne ka taimaka mu da ya ce rabbi ne wa hanal abu minni wasu ta'ala ba su shaidu sannan kuma me izna da raba wani da'an ne hafiya ya yi addu'ar a ɓoye cikin dare muryarsa ƙasa ƙasa sai Allah ya karɓa wani yana nuna maka muhimmancin addu'a a ɓoye shi yasa eh, muhimmancin ɓoye wasu ibada imamun zahabi cikin siyarwa alani nubala cikin tarjamar abdullahi bin dawud al-kharibi ya ce shi abdullahi ibn dawud al-kharibi sun kasance su salaf suna son mutum an ya kuna lirrajul khabi'atan min amalin salihin la ta'lam bihi zawjatuhu wala ghayra salafus salih suna son kowane mutum ya zanto yana da wani aikinsa da ya ɓoye mai kyau wanda ko matarsa ba ta sani ba daga shi sai allarsa in ba ka da shi ko ba shi da shi to kowa ya yi ƙoƙarin kafin ya mutu yana da wani aikin ibada a boye wanda ba wanda ya san yana yi sai Allah al-imam al-waqi ibn al a cikin littafinsa az Zuhudu, yace imam hannan ibn sirri shi haka ma imam hannan ibn sirri a cikin kitabun zuhud suka ce lalle zubairu dan awam yana cewa sahabi zubair dan awam radiyallahu anhu man istata minkum an yakuna lahu khab'un min amal salih falyafal duk wanda zai iya ya zanto yana da wani aikin boye ba wanda ya san yana yi to yayi kokarin ya samu wannan aikin tsakaninsa da Allah ya boye wannan aikin wannan kenan sannan kuma amirul mu'min eh, eh, ala magabata na kwarai masu koyi sadaka wa fakirai da miskinai amirul mu'minina umar dan khattab ya taba fita tsakar dare shi daya sai na umar ya shiga wani gida ya dare sai ya fito lokacin umar dan khattab yana shugaban kasa sai talha yace to me yasa umar me yasa umar ya shiga gidan nan cikin dare sai ya shiga bayan umar ya shiga ya fita ya tafi sai talha ya shiga sai tar da wata tsohuwa ga tsufa ga makanta shi ya ɗauka umar yana shiga gidan ne wata aika-aika shi ke nan da ya shiga ya ga wannan tsohuwar sai ta baiwar Allah mai yasa wannan mutum yake zuwa wajen gida da dare sai ta ce ka gani nan ban da yada, ban da jikoki ban da kowa duk dangi na san mutu shi umar yake zuwa cikin dare kullum akwai ƙwaryar da na ware a nan a kansa nake kashi nake bawali ya zo ya cire wannan ƙazantar ya wanke min tufafina ya gyara ni ya ajiye min abubuwan da zan bukata na abinci min komai sai ya koma ko wani ayin shekaru yana yi wani shugaban ƙasa fa umar ɗan khattab a cikin gwamnonin mai kwatanta wannan sai zulum Allah ya dada tsare shi gwamnan Borno yana da kwatanta wannan madadin talakawa suna zuwa neman ganin gwamna ba su gan shi ba shi kauye-kauye yake bin su ya raba musu da hannunsa boma boma yana tashi duk ba matsalarsa ba ya san nauyin mai Allah ya azara Allah ta mana shugabanni irin wannan ba mu ce sauran ba sa yi ba su ma suna idan ba za mu ce wani baya yi ba ba mu san me ya bari tsakaninsa da Allah ba wannan kenan har ma dalha ya fare wa kansa fada yake ni tsalha na mutu na lalace wai ni ne har zan binciki sirrin umar irin wannan zainul abidina ali ibn hussein ibn ali radiyallahu anhu ah, yadda imamu zahabi ya ka cikin sirar alamin nubala da ibn al-jawzi cikin sifatul safwa ali ibn Hassan hasan zainul abidina yana iya ɗaukan buhun hatsi a gadon bayansa da daddare sai ya zo ƙofar mutum sai ya aji sai ya kwankwasa kofar sai ya gudu in mutum ya fito sai da ya ɗauka yana karanta inna sadaqata sirri tunfi'u ghadabar rabbi sadakar ɓoye yana kashe fashin Allah wannan hadisin daifi ne sai dai an ruwaito shi a hanyoyi da yawa wanda kowanne akwai maganganu amma da aka tattare hanyoyin sai nasiruddin albani ya ce hadisi ne sahihun da ghairi haka ya kawo a cikin sirratu a hadisun sahiha wanda kenan ummuna aisha Allah ya kara mata yarda ah, ibnu aisha kai Allah ya kara mata yarda ya ce. ba a gane alhassan ne yake yin sadakar boyen nan ba sai da ya mutu zainul abidina sai da ya mutu sai ga an daina wannan sadakar boyen wannan kenan sannan kuma ga masu ɓoyewa a cikin sallolin nafila hassan ibn sinan hassan ibn sinan ya ce eh, matarsa ta ce mijina hassan in mun kwanta da sai a mayafi muna barci sai ta lallaba na ya ta lallaba na yadda uwa take lallaban jaririnta sai ya ga na yi barci sai ya yaudare ne ya sulale a hankali yadda uwa in ta kwantar da ɗanta tana tashiwa a hankali kada ya tashi sai ta sai je alwala ya shiga kiyamun layi wai wannan nafilan ma baya son matarsa ta san yana yi ba wai ka zo kana ta hamma ka ce je ba mu yar shi ba <laughs> sai matarsa ta tashi ta ce kai yaya kake azabtar da kanka ne irfuk bi nafsika ka tausaya kanka sai ce uskuti wai haki fa yushiku an da raddatan la aqumu min ha zamanan saboda irin son in yi wata kwanciyar barcin da ba zan tashi ba har abada bakar ibnu ma'iz ya ce ba taba ganin robai ibnu haisan ya yi sallar nafila a masallaci ba sai sau ɗaya yana sallah sai ya shiga gida ya ɓoye ta nafil filinsa sabiqul habasha bilal ibnu rabah sahabin annabi shugaban ladanai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bilal zo ya tawo yace na je sama na ji takun kafar ka aljanna a aljannar ma a gabana tap tap takun kafar ka nake ji ba a bayana ba me kake yi da sai ce a rasulullah sirri na tsakanina da Allah annabi yace me kake yi ai Allah ne yace ka bi ni ko kai mun da'a me kake yi ka da yace to ya rasulullah ni duk dare duk rana idan na je na yi bawali ko bayan gida na yi tsarki ba na barin tsarkin a banza sai na yi alwala na yi na tula raka biyu don godiya wa Allah da ya bani daman bawali ko bayan gida kuma a boye nake ba wanda ya san sai an ya ce wannan shine abin da ya kai ka wannan bilal ya dage da wannan amma ya sake samu wani sirri kuma tsakanin sa da Allah wanda annabi bai sani ba to shi yasa duk ayyukan mutum ana so ya samu ne ibadarsa ta sirri ko wasu zikirori ne ka aza kanka akwai adadin da zaka yi ba a san ma kana yi ba wannan yana da kyau sannan kuma wannan hadisi na bilal bukhari da musu sun kawo ga misali masu ɓoye ibada na azumi imamu zahabi cikin siro alamin dubala yake cewa fallas ya ce fallas ya ce na ji ibn addi yana cewa dawud ibn abi hind ya yi shekara arba'in yana azumi irin azumin annabi dawud dawud ibn abihin in yayi yau ba zai yi gobe ba yayi jibi ba zai gata ba shekara arba'in yayi yana irin wannan azumin amma matarsa ba ta sai yana azumin nafilan nan shi mai sana'a ne sai ya samu goyi sai ta sa masa abin karyawa a kula in an ba shi a hanya sai ya sadaka da shi shekara arba'in yana azumin nafila matarsa ba ta sani ba a masu koyewa da karatun ƙur'ani ibn tauzi ya kawo cikin sufatu safwa daga sufyan sufyan yake cewa matar rabi ibn khaisam ta ba mu labari suleiman ibn khaisam ko karatun ƙur'ani yake yi in ya ga yayi baƙo ko wani ya zo sai cire rawaninsa ko mayafinsa sai ya lullube ƙur'ani sai ya zo na kamar ya yin komai dan kar a ce yana yi a taɓa masa niyyarsa masu ɓoyewa da kuka don tsoron Allah Muhammad ibn Wasi ya ce laqad adraktu dalan kana ar Yakunu, yakunu ra'suhu inda ra's imra'ati ala wisadatin wahida kad balla ma tahta khaddihi min Ihila ta tashkuru bihi Ya yace na riski mutanen da mutum ne zai kwanta da matarsa akan filo ɗaya. yana tunanin Allah yana tunanin lahirarsa yana tunanin mutuwarsa sai ya rika zubda hawaye don tsoron Allah matarsa ba ta san yana kukan nan ba daidai inda ya sa kuma tun sai sai jika shakaf sai da safi matar sai ta ce kuka ta yi sai ta a zufa ne an yi wannan cikin salafin sani yake cewa akwai mutumin da ya yi kuka shekara ashirin na tsoron Allah kullum ya kwanta da daddare na hawaye ba zai bar idansa ba har gari ya waye matarsa ba ta san yana yi ba imamu zahabi cikin siyar alamin nubala ya samu daga hamad ibn zaid yace abu ayyuba sakhtiyani yana majalisa ana wa'azi sai kuka ya kama shi da kukan ya kama shi sai fara tari kamar wani abu ya ji kansa sai na kai wani abu ya ji kaina ashe hawayen da yake na tsoron Allah ne wai ya boye kukan makar a gane zai rajo khalisa wajen allah sai jana cewa ma a shadda zuka ba abin da ya kai mura tsanani ashe kuka ne kuma na tsoron Allah haka magabata suke ga wata kissa na ban al'ajabi akan boye ibada wannan kissar dubi tarjamar Muhammad ibn al-Munkadir tarjamar Muhammad ibn al-Munkadir cikin siyaru alamin nubala Muhammad ibn Munkadir ce, a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ina da wata fila nan kullum nake zama a fila duk wanda ya san masallacin Annabi a Madina masallacin Ka'aba masallacin harami Makka zaka yana da yawan filoli zaka iya kaje ka ga wani fila wani malami ne yake koyarwa wani zaka yana da wani filan da ya keɓe a masallacin ko ba koyi yaran su suna neman sa sun san wani fila za a ji a same sa don zaka filolin da akwatunan ajiye takalma da lambobi ko ba zuwa alaji ya da lambobi to shi muhammad ibn al-munkadir babban malami ne cikin malamai magabata to yana da filan da nan yake zama a kullum in ya zo ya zauna filan nan daga la'asar daga azar la'asar magariba isha sai an yi asuba gari yawa ya ke fita ya rannan an yi rashin ruwan da ba taba yi ba a madina an fita kwana uku a jere ana roƙon ruwa ɗigon ruwa Allah bai turo ba alaman hadari babu muhammad ibn munkar da ce ina zaune a jikin wannan filar sai ya ce sai na ga wani mutum ya zo bakin fata bakin fata kuma alamarsa talaka ne ya lallabu da mayafi Ya ce sai mutumin ya zauna a filar da yake gaban filata Yace mutumin yana zuwa wajen filar nigo ina bayansa sai mutumin ya yi na fila raka a biyu tafiye sunan sai mutumin ya ɗaga hannu yana addu'a addu'a da yake yi mutum yana cewa ai rabbi ai rabb kharaja ahlu harami nabiyika yastasqawna falam tasqihim yace ya Allah ya Allah mutanen haramin annabinka garin annabinka haramin annabinka sun fi ta roƙon ruwa ya Allah ka ki ba su ruwa fa ana aqsimu alayka lama saqitun ya Allah wallahi na rantsi sai kai musu ruwa wallahi Allah sai kai musu ruwa Muhammad ibn Munkadir yace sai nace kai wannan mahaukaci ne ko amma wannan kansa ba ɗaya ba ko yace amma abin da ya ban mamaki kafin ya sauke hannunsa sai na ji kawai ana tsawa na aradu ana shiga. kafin ka ce mai sai ruwa kamar da bakin kwarya ruwa ruwa kamar da bakin kwarya yace ruwan da a tsawon rayuwa ta ban ga an ruwa mai yawan sa ba sai yace ko sai na ji ko mutum ya sake daga hannu yace ya Allah shin waye na kai roƙe ka amsa ne ya Allah kawai dai ka amsa don tausayi na don tausayin bayanka banda kalmar da zan gode maka ya Allah ne ba kowa bane ya Allah ne ba komai bane mutumin nan sai fara kiyamun layi dab da ke to alfijir sai ya yi insa da wutuninsa sai ya zauna ana sallar asubahi sai mutumin nan ya fita muhammad ibn munkadir ya biya ga gidan da mutumin ya shiga rana na biyu mutumin haka ya zo ya yi ta nafila a filin da yake gabansa ya sage jinsa ya ga gidan rana na uku da ya taso irin da rana sai ya zo gidan muhammad ibn munkadir sai ga mutumin shai shushe yana da mutumin shi sa karka ka kai ustazu ne kai wani babban malami ne kana wa'azi ka riƙe wa mutane kallon yan wuta ne wallahi wani da kare yana baka san tsakaninsa da Allah ba sai ka yi addu'a Allah ba zai karba ba sai ya ga Allah ya karba da yana yankan farce kare yana shi kana ganin sa shushe ne ne kana ganin sa ah, wani manomi ne ko wani ma'aikaci ne ko wani attajiri ne ko wani shugaba ne kana ga wani mai son duniya ne kana zagin sa baka kawai ibada yake a boye tsakanin sa da Allah Muhammad ibn Munkadir yace yazo ga mutumin shushe ne yana tayi wanke takalmi yana ganin Muhammad ibn Munkadir da Muhammad ibn Munkadir fitaccen malami ne sai ce ya aba Abdullahi da ana masa lagabi da Baba Abdullahi sai muhammad ibn munkadir ce ka zo ne mu gyara maka takalminka ko sabon takalmi sai ce a'a ai kai yau kwana uku kana gabana a filin masallata annabi kai ne ta adawar ya ce wallahi ba ni ba ne ya ce kai ne ya ce take mutum ya nuna batin ransa ya nuna batin ransa da muhammad ibn munkadir ya ga mutum ya ɓata ransa sai ya tafi washe gari ya zo eh, ya ce masallaci bai ga mutumin ya zo masallaci a filin gabansa ba har kwana uku a jere shi ne sai rana na uku ya zo gida gida ne na haya akwai mutane sai ya ce ina wannan mutumin ne sai suka ce akar makalla ranar da ka zo din ka da ke shi ko ka masa wani barazana ne ce a sai suka ce ba kana tafiya ya tattara kayan sai ce ba zai zauna garin nan ba muhammad ibn munkadir ya ce duk wani gidan da na sani a madina sai da muka shiga cikiya ba mu gan shi ba wato mutumin ransa ya ɓaci ibadar da yake a koyi tsakaninsa da allah wani ya gane ai in wani ne a ya samu kasuwancin addu'a ko shi kenan sai ya ce to gashi nan fa shi in ya ce Allah sai an yi kaza ma sai an yi akwai wasu kisosi da suke alaka da haka amma insha Allah ta'ala sai karatun gobe za mu kawo abin mu faɗa na daidai Allah sa mu tare ya alada kuskure ko ko tun tun insha Allah ya ce mana subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk